wakilai daga hukumomin hizba na jihohin kano da katsina da kebbi da sokoto da jigawa da kuma zamfara ne suka halarci taron inda masana dokokin da suka shafi yaƙi da cin zarafin mata da yara da kuma mahangar shari'ar musulunci akan waɗannan batutuwa suka gabatar da makaloli kana daga bisani aka tafka muhawara a zauren taron. Watan abin da ya fito sabo akwai dokoki wanda yawanci lauyoyi suka yi sanin dokokin nan to kuma da muka zo sai aka hiddo mana su fili aka yi bayanin su da hausa yadda za a gane tunda su uh, yaren lauya wahalar ganewa ke gari sai shi don saƙe-saƙe ke akwai to amma sai suka suka warware mana su kuma sai muka ashe wannan warwarewar ta karasa mana fahimta ashe abin da muke yi zai taimaka mana wajen fahimta aikin sosai domin idan kai aiki ko da kana son taimakon mutum sai kuma ka saba doka to sai ka ga cewa aikin ba zai tasiri ba Malam Abdullahi Abba mai maja kenan mataimakin kwamandan Hizba na jihar Katsina. Mahalarta taron dai sun lura cewa al'adu da rashin wayewa da kuma talauci na cikin manyan abubuwan da ke mayar da hannun agogo baya ga kusan dukkanin wani yunkuri na magance matsalar cin zarafin mata da yara a lardin arewacin Najeriya. To amma Malam Ibrahim Ɗahiru Garki da ke zaman kwamandan hukumar Hizba ta jihar Jigawa na cewa. Wannan matsala da ake fama da ita ta cin zarafin mata da ƙananan yara, ni a fahimta ta kusan ta zo ƙarshe. Dalili na shine doka dai gwamnatin jihar Jigawa ta riga ta yi doka akan duk wanda ya ci zarafin ya mace ko yara ƙanana ga irin hukuncin da za a masa kuma wanda insha Allahu mu da muka zo muka samu horo har na tsawon kwanaki uku a wannan guri insha Allahu za mu bi mataki bayan mataki da sauka har ƙasa sai mun ba da horo yadda za a samu makamar aikin cibiyar DRPC mai bincike kan kyautata al'amuran jama'a bisa tallafin gidauniyar Ford Foundation da suka shirya taron sun ce za su ci gaba da sanya ido sosai domin horon ya yi tasiri ga sauran jami'an hizba a jihohin guda shida da suka halarci taron kamar yadda barista umar ahmad umar jami'i a cibiyar ta drpc ke faɗi. za mu bibiye su don a tallafa musu gabatar da wannan horarwa da za su yi za mu tura wakilai su tabbata an yi kuma an yi shi yadda ya kamata kuma kamar yadda muka gaya musu su yi kokari su haɗa gwiwa da lauyoyi da suke da su a cikin hukumar hizba wanda suke zama masu ba da shawara don su zo su horar da ma'aikatan hizba din akan me tanadi tanadan ƙasa akan laifuffukan da suka shafi cin zarafin mata da ƙananan yara idan an samu misali laifi na faɗi me menene da me ake bukata don a tabbatar da wannan laifin saboda ka a sami wani tasgaro wajen tattara shaidu da za su taimaka wajen hukunta masu laifi baya ga bada irin wannan horo ga jami'an hizba masu kula da lamura na ganin cewar akwai bukatar ƙara ƙaimi wajen magance matsalar al'adu da talauci da akan fake da su wajen ci gaba da cin zarafin mata da yara a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.